Tun da farko kungiyar gwamnonin jam'iyyar APC mai mulkin kasar ce ta gudanar da wata ganawar sirri Abuja babban birnin kasar. Wadda bayan kammala taron ne shugaban kungiyar Kana gwamnan jihar Imo Hope Uzo Dumma a zantawarsa da manema labarai yake bayyana hakan yana mai cewa a matsayinsu na gwamnoni suna iya bakin kokarinsu wajen ganin komai ya tafi yadda ya kamata a kasar ta hanyar magance matsalolin tsaro farfado da tattalin arziki tare kuma da samar da ayyukan yi ga matasan kasar maza da mata. To sai dai jim kaɗan bayan fitar wannan jawabi al'ummar ƙasar suka fara martani a kai. gwamnonin jam'iyyar apc ba san menene matsalar ruwa ba ba san menene kudin kwanan shinkafa ba ko nawa buhun shinkafa ya ba kamar wani fargar jaji suke so su yi su nuna kamar ban san ma da halin da talakawa suke ciki ba a da mu a hana mu kuka wannan tsadar rayuwar gwamnoni bai kamata su ce komai ba yau ta waye gari halin da ɗan najeriya ake ciki wani sau daya yake cin abinci gwamnati bello baisi bage dan gwagwarmaya ne kuma mai sharhi kan lamuran yau da kullum a najeriya ga abin da yake cewa ba za ka taɓa tunanin mutumin da ya cinye haƙƙin lokal gamman wai ya fito ya ce ya ga dalilin da zai sa talaka ya zo ya zanga-zanga ba a daidai wannan lokacin. Kuma a wannan bayanin nasu in ka tsaya ka kalli bayanin da kyau wata 'yar manuniya ce da suke nuna cewa ba su damu da halin da al'ummar Najeriya suke ciki ba. A mako mai zuwa ne dai aka shirya gudanar da zanga-zangar a faɗin Najeriya domin nuna adawa da matsalolin tattalin arziki da suka yi wa ƙasar katutu. Abdul Kadir Haladu Kiyawa, Lagos, Arafai.